fa'idodi guda uku na ma'ul wardi e eh, ros wata ba ma'ul wardi wannan kenan wannan kenan wato na saudiya kenan wannan shine na, na, na saudiya yau akwai shi kala-kala to amma ina maganan wannan wanda yake na na saudiya da haka sai a bima a wannan bidiyon don jin fa'idodi guda uku nasa wanda za su yi mana magani na jinnu hasadu ainu insha Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa da ku a shirye-shiryenmu na fa'idodi na wato wannan makaranta da muke badawa wannan muna badawa ne saboda na nesa wanda ba sa kusa da mu kuma suna son eh, wato tallafi irin namu a ɓangaren al'amura makamantan wannan to kuma nisa ya shiga tsakani to sai a bada irin wannan bidiyon mutum sai ya sai ya amfani da da shi insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma abubuwa ne masu kyau eh, to shi wannan shi ake cewa ma'ulwardi. da hausa ce ma uwarji E, eh gashi nan da turanci kuma roswata to shi yana da fa'idodi bangaren lafiya eh, ɓangaren lafiya kuma yana da fa'idodinsa ɓangaren ijaba wato amsa addu'a da kuma wato maganin jinnu da ainu da hasadu to mu wanda za mu yi magana kenan bangaren lafiya za ka ga suna magana bangaren fata akwai aiki da yake bangaren fata sannan akwai aiki da yake bangaren maganin iltihabat wato raɗaɗi a jiki kamar ko wani ƙwaro ya cije ka ko wani makamancin wannan sai a yi amfani da shi wajen shafawa don kashe wannan eh, zafin haka da shauran abubuwa kamar ciwon mara da wato amma eh, wannan bangaren likitanci abubuwa likitoci da malamai na likitanci mu yi magana bangaren da muka dan fi ido a gurin to shi wannan in ka same shi saboda haka sai ka da farko fa'ida ta farko sai ka buɗe shi sai ka karanta mishi ayoyin ruƙuya suratul fatiha alif lam mim zuwa ulaika humul muflihun wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman amanar rasulu zuwa ƙarshe to na faɗi ayatul kursi ko idan na faɗa to da ita man faɗa ba kuma da ayatul kursi sannan da ulhuwallahu da falaki da nasi da kuliya so da aka sai ka tofa in ka so har ayoyin ibdalu sihiri ma sai ka kara. ma ji itun bi sihir inna allaha sayyidu inna allaha la yuslihu amalan ah, mufsidin yauwa sannan fawaka alhakkuwa wa badala ma kanu ya'malun wa gulibu hunalika wa anqalabu sagirin wayannan dai ayoyi na, na ibdalu sihri su ma sai ka tofa to idan ka tofa alhamdulillah abu ya haɗu kenan sai amfani yadda zaka yi amfani da shi sai ko zaki ki amfani da shi sai ki dinga shafe jikinki idan zaki ki kwanta da daddare kenan sai ki ɗigo sai ki shafa jikinki da shi wannan kenan a sannan na biyu wato akan rubuta ayatul kursi kafa bakwai wasu kuma suka ce a rubuta kafa tara idan aka rubuta kafa tara sai a wanke idan aka wanke sai a dan diga wannan ruwan a ciki sai a dinga sha eh a yayin kullun ana yi kaman kwana tara ana yi ana eh, tofawa ai ana digawa sai a dinga a dinga sha E, to sannan na uku ka iya dinga diga shi a ruwan wanka sai ka sa gishiri a ciki sai ki dinga wanka da shi uwa wannan insha Allah zai taimaka wajen maganin baki da sihiri da da jinnu din E, eh sai a dinga yi a maimaice a dinga yi a maimaice saboda su jinnu suna da naci su ma sai an musu naci E, eh to wannan Allah da aka jarraba za a ji daɗi Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu ka manta ga kalan shi nan kuma na Saudiya eh shi za a nema Allah ya datar da mu assalamu